ce matarsa ta haihu yau kamar wata daya shin za ta yi azumin wannan wata ko kuma ciyarwa za ta yi idan bata ta haihu ba za ta yi azumi ba saboda jinin biki da yake zo mata duk wadda ta ajiye azumi saboda jinin biki abinda ke kanta shine ramuwa bayan sallah amma idan jinin biki ya riga ya yanke mata baya zuwa abin da ya sa ta ajiye azumi shayar da jaririnta da take yi shine sababin ajiyar azuminta to wannan ba ramuwa ne ke kanta ba abin da yake kanta shine ciyarwa kowace rana za ta ciyar da miskini kamar yadda asar suka nuna na ayyukan sahabbai abdullahi dan abbas da abdullahi dan umar da waɗansu cikin sahabban manzon allah sallallahu alaihi wasallam ba a samu kuma wanda ya saba musu ba akan fatawar da suka yi da haka idan mace ta ajiye azumi saboda Da ciki da take da shi ko ta ajiye azumi saboda shayarwa da take yi abin da ke kanta shine ciyarwa ba ramuwa ba amma in ta ajiye azumi saboda jini da yake zuwa mata na biki ko ko mai haila ta ajiye saboda haila wannan abin da ke kansu shine ramuwa haka mara lafiya abin da ke kansu shine ramuwa haka matafiyi abin da ke kansu shine ramuwa sai dai ita rashin lafiya iri biyu ce akwai rashin lafiya wadda ake tsammanin warkewarta mutum zai sha azumi bayan sallah ya rama idan ya samu sauki amma rashin lafiya wadda ba a tsamanin warkewarta in ma saboda an yi magani an yi magani Allah bai sa an samu ba abin da ke kansa shine ciyarwa babu ramuwa a kansa domin shi bayan sallah din ma haka yake don saboda haka ya kamata a kiyaye wannan haka tsofaffi waɗanda ba sa iya yin azumi saboda sun tsufa da yawa maza suke ko mata su ma ba ramuwa ce a kansu ba za su ajiye azumi abin da ke kansu shine kullum su ciyar da miskini wannan shine abin da ya sauƙaƙa ubangiji ta Allah ya mana gam da gatar